Babban aikin hukumar Hizba shine umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani da mummuna. Waɗannan na daga cikin ayyukan da jami'an hukumar ta Hizba suka sanya a gabatin bayan kafuwarta a shekara ta dubu biyu da biyu kamar da yadda yake kunshe a dokar da ta kafa hukumar wacce ta samo tushe daga dokoki da kuma ka'idojin addinin Islama. A ranar Ladin da ta gabata ne jami'an hukumar ta Hizba a nan jihar Kano suka kama waɗansu samari matasa a wani lambun shakatawa da gudanar da bukukuwa da ke wajen birnin Kano kan titin zuwa Zaria. Samarin dai ana zargin su ne da yin aikin daudu da ma yunkurin kulla aure a tsakaninsu lamarin da ya ci karo da shari'ar musulunci da kuma dokar gwamnatin tarayya ta Najeriya wacce shugaba Goodluck Jonathan ya sanya wa hannu. ko yanzu a wani hali samarin ke ciki bayan da jami'an hukumar ta hisba suka kama su a ranar lahadin malam abba sa'idu sufi shine darakta janar na hukumar su waɗannan guri da aka kama waɗannan matasa a wannan guri na hills and valleys daman jihar kano jihar ta addinin musulunci akwai doka wacce ake cewa da ita dokar hana karuwanci da sauran fasadi a faɗin jihar kano wanda yake ita wannan al'ada ta daudu wato mutum ya koma ya dinga alakanta kansa da mace sa kaya rangwada magana irin ta mata tabbas matsalakan wannan ya saba addinin musulunci saboda haka waɗannan matasa za a bi su doka da ta hana irin waɗannan shirme a jihar kano shi ma daudu hukuma ta hana shi za a hana addinin musulunci ya hana mace ta kwaikwayi namiji namiji ya kwaikwayi al'ada irin ta mata darakta janar din ya kara da cewa yanzu haka jami'an hukumar na ci gaba da bincike game da wannan batu na matasa za a bincike a gabatar da su akan wannan sashi na doka wadda artini tun da biyu aka sa hannu akan wannan doka ta hana karuwanci da kuma sauran abubuwa wanda ake cewa da su immoral acts a jihar Kano a riga an sassa hannu. Malam Abba Sufi ya ce dama hukumar kamar yadda ta saba tun a baya ta fara nasiha ne ga waɗannan samari. Hukumar ta Hizba ta yi nasiha ga yaran wanda shi yaran ya yi rubuta takarda ma cewa ya daina wannan al'ada ta da aka gan shi da ita yana yi iyayensa kuma mahaifiyarsa ta rasu marikiyarsa ta zo ta yi nadama ta yi alkawarin cewa za ta kula da tarbiyyarsa ta tabbata cewa waɗannan al'adu da yake yi na shiga mata da shiga mu'amala irin ta daudu ya daina ta shi kuma mai wannan guri shi da kansa ma ya kawo kansa ya yi alkawarin cewa zai kula da gurinsa da irin waɗannan abubuwa ba za a ƙara yi irin waɗannan abubuwa a gurinsa ba kuma ya ma yi alkawarin cewa za a buɗe ofis na hisba a wannan guri na hills and valleys din domin a kula da tarbiyya ta masu zuwa wannan gurin kada su saba wa addinin musulunci. Malam Abbas Sa'id Sufi kenan darakta janar na hukumar Hisba ta jihar Kano, Hamud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.